Wata ƙungiya da ke samun tallafi daga Hukumar Raya Ƙasashen Amurka mai suna T-SHIP a takaice ta gano cewa Kimanin yara miliyan ɗaya ne 'yan ƙasa da shekara biyar suke mutuwa a Najeriya kowace shekara. Sa'an nan mata 800 daga cikin dubu ɗari na mutuwa wajen haihuwa. Sunana Hajiya Hafsatu Bukar, idai midwife nake, ungozoma, amma ba ta gargajiya ba. Na sha ganin mutuwa mata bayan sun haihu. ya aka yi allah sarki ta haihu lahiya lo amma jini ya buge ta tara su mun sha gani ga yan uwa asibitoci da cikin jama'a saboda haka zuwan wannan magani wannan intervention da aka zo da shi gaskiya shi na da muhimmanci Ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin Dr. Nosa Orobaton ta ce kimanin kashi 85 cikin 100 na mata suke haihuwa a gidajensu a Najeriya maimakon zuwa asibiti. Da haka suka bullo da dabarar amfani da ƙwayoyin magungunan chlorhexidine da kuma misoprostol don kauce hatsarin hana shigar cuta cibiyar jariri da zubar da jini ga uwa wanda yake haddasa mutuwar mace nan take. Tun bayan da aka fara kaddamar da waɗannan magunguna a watan Oktobar shekara ta 2012 a wani taron bita da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a nan Abuja, jihar Sokoto na kan gaba wajen kaddamar da wannan shiri na amfani da magunguna. As government, we have a responsibility to guarantee health. Karamin ministan lafiya Dr. Ali Fati ta bakin Dr. Ugo Okoli wacce ta wakilce shi a taron ke cewa lakin gwamnati ne tabbatar da ingantar lafiyar mata masu juna biyu Da haka ina kira ga sauran gwamnatocin jihohi da su yi koyi da jihar Sokoto wajen rage mutuwar mata yayin haihuwa a jihohinsu. Sarkin Gagi Alhaji Umar Jabbi ya tabbatar da tasirin kwayar maganin misoprostol. Inda matsalar zuba jini ta da yarda Allah wannan magani idan mace ta sha shi ina kyautata zaton in Allah ya so jini ba samu ana kauce zuba jini sai dai wani abu wanda ikon Allah da Allah ya ko amma zuba jini an sha Allah a na magani an ƙara zuba jini kuma duk mata suna nan suna aiki da shi mazajen su na sowa da kansu ma amma ina son ka samu lokaci ka zo inda kasashen mu inda aka aiki ka yi hira kuma da jama'a su ka ji su kada zan mu shugabanni muna haɗin dumi ina a jama'a su a hira da su a ji su komi a ya son ka san maganin ya aka samu nasara akan shi Dr. Ibrahim Kabo Alhassan shine likitan da ya jawabi ta hanyar nuna majigi a zauren taron. Wannan magani wanda mace take sha idan ta haihu, ba za a sha shi ba har sai an samu wani horo na musamman kan yadda za a sha shi, lokacin da za a sha shi, ya za a sha shi, guda nawa za a sha shi, kuma me za a gani bayan an sha shi. Shansa ba bisa ka'ida ba ko kuma idan ya zamanto mace ta shashi da kuma wani jaririn a ciki saboda ana samun yan biyu wata ma tana iya samun yan uku to idan na farko ya fito ba a so a sha har na biyu da na uku sun fito in har ya zamanto cewa akwai amma idan babu to idan na farko din ya fito aka tabbatar da cewa babu wani jaririn a ciki to a wannan ne za ta haɗi wannan magani kwaya uku kungiyar dai ta raba kyautar kwayan maganin misoprostol ga mahalarta taron don gabatar da ita ga dangi musamman ma a yankunan karkara da ba sa zaune kusa da wata cibiyar magani. Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.